tashi da zai kawai ina so shi ma tashi da zai kawai wa'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، كما yadda bayanai suka gabata ko muka samu su kudin ba manyan manyan malamai suna bayani akan abin da ya shafi aikin haji da kuma tsarin tafiya so ganin na san kun zama komai tun da kullum ana kan da wannan amma ni wasu irin kalmomi ne da uku zan fata ah, amma abin na madadin su kwamiti na alwata jikin abin shi ne martaba abu na farko dai aikin hajji ibada ne babu wanda tafiya da za ka yi a duniya wannan matsayin da ke wannan tafiyar da yi kuma ibada ma babbar rukuni ne daga cikin rukunin musulunci kuma dukkan musulmi na duniya na gari yana fatan da yi wannan tafiya domin ya zo ya sauke wannan farashin idan ya ce faruwansa da hajji to ba musulmi ne na gari ba sai dai idan ba ka da iko to ba wani da kai ah, wasu ba su da ikon zuwa ba su magoda ba wasu wasu na da ikon zuwa ba su samu biza ba wasu ko biza su ta fi kawo su samu jirgin da za su ba kuma ka zai aikin hajjin ba musu wannan abun a jajanta musu ne mu kawai zo muka duba wannan muka duba muna da gyara niyya wanda ibada ce ta ibada kuma don Allah a cikin ta kowa ya wanke zuciyarsa zai wannan aikin tsakaninsa da Allah ne don neman yankin Allah ko da neman kyakkyawar sakamako a wajen ubangiji su ba hana wata ala malamai sun karantar da wani wanda ya aikin haji bai yi fasikanci ba bai wasu abubuwa da suka saba a shari'a ba zai dawo kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi wato za a wanke shi daga zurfin hadisi ne mai cikin hadisi bukari da man hajji hadha albayt wa da yarfu wa lam yasrif ala bi dhunubihi yawma al-qiyamah hadisi na biyu alhaji mawdu'u ya talahu da zan ce aikin haji karbebe bai da sakamako sai aljanna ko aikin da zai kai ka aljanna zai aiki ne da yake bukatar kai shi don Allah da kuma yi ta alaƙi ne ba da aljanna fasalin ya a manzala ta kuma lokacin da ya aikin haji wa sha Allah ma hajjan la riya ya Allah na yi aikin haji wanda babu riya a ciki da babu sun a tunani to duk wani abu da kake tunani na wata ɗaukakar duniya da za ka samu da tsawon aikin haji to ka fita shi a zuciyarka ya zama Allah shi kake nufa da aikin hajjinka wanda zai hana ka samu wannan ɗaukakan ba domin idan ka koma kuma gida wani sabon ba irin na da ka zama halitta sun kai don Allah ma bai hana ta kamar mutum to mai tsakanin mu da Allah Allah ba ya kaman aiki sai wanda aka yi shi shi in Allah azza wa jalla la yaqbalu min al-amali illa ma kana khaliqan li yajri Allah ba ya aiki sai ayi Allah abu na gaba aikin haji haji babu wata ibada da ta kai aikin haji wahala in dai ba jihadi fi sabilillah ba sai fita yaki shi ma saboda akwai ni in buge ka ko kashe ni kashe ba a cikin sa akwai tsara da kuɗi amma in ba haka ba duk wata ibada da za ka yi to ba wanda ta kai wannan wahala shi yasa Aisha radiyallahu anha ta tambayi manzala ta fata ya rasulullah alal nisabi jihadin akwai jihadin da ya wajaba akan mata sai ce na'am alaihin ne jihadu la fi tare fi alhaji wa umar akwai jihadi akan mata amma babu kashe ni kashe ka a cikin sa shine aikin hajji da umar idan ba gane ma dan wahalar da ka sha umara bai kai ka gane wani mun fita za ka gane kafin mu dawo aikin haji mun fita bi na kafin mu dawo gaba daya to amma tun da ibada ne za ka jure duk wata matsala da ka za ka yi hakuri ka jure wannan wahalar domin ka samu ladan da ake samu a wannan ibada ne jihadi zai kuma kafi dole kuma babu gudu babu ya da baya ka yi hakuri ka yi shi yadda shari'a ta ce a yi yadda malamai suka karanta domin ka samu sakamakon da ake samu duk da kake sha kuma ta tafiya da kafa da sauran wahalhalu duk ka dinga hararo lada da za ka samu da yardan Allah da za ka samu da aljanna da kake nema da sauran aikin sai hana ka kallon wannan wahalar da ba aljanna ومن ta الأبياء همة نفسه فكل الذي يسعى فيها محبوب yanzu a kowar kana da wata manufa a abin da kake yi mai kyau to duk wahalar da ka samu ba za ta dame ka ba sai kana neman yardan Allah ne a cikin a cikin aikin ka ibada ne yinan je tafiya in ba ibada ba ya rayar wata kai ta zagaya da ake kai ta zagaya ne kai sai umarnin Allah ka ga kuma ibada kake yi ko ka je ka dinga wani je ka ka dawo a wata tsakanin wasu duwatsu kana ka fara ka je ka za ka je ka dawo kuma shine ibada a je a je ta a wani wuri dole ka zauna a wannan wuri a sake ɗauke ka aje ka a wani wuri dole ka zauna ka dawo wani wuri dole ka zauna ka je wani wuri ka ɗauki zo kana ta jefawa duk ibada ne mm. kuma ita ce ne irin wannan ibadan a duniya in ba aikin hajji ko ba babu inda ake wannan kalan ibada kuma a nan maka ake yin ta kaga shi musulmi yana bin umarni na ubangiji ta sai aikin hajji zai kura maka bin umarni hajji hatta wannan kayan da ake sawa na harabi da za ka cire kayan ka ka tsaura zani ka yafa kuma in ba ibada ba za ka yi idan ka je ko ba gidan ciyaman na bot na alhazai kai sallama sai fito maka ya tsawar zanya ya kuma ya fi a na jin ciyawa za ka yi za ka ce kila ba lafiya amma zuwa ke na ta yawo da wannan kayan a cikin jama'a ba wani abun kunya so da ibada ne ka ɗauke su ma har a ɗauke ka hoto ma ka tura amma a gidanka za ka fito kofar gidanka ko ka shiga jama'a ana taro ka ce za ka sa wannan kan ka fita ba zai yi ba sai a ɗauka ko ka samu tafi kai kamar duk da ibada ne Allah ne ba da wuri ba a ji kuma ne ka sa niyya ne kyau a cikin al'amarin ka kuma kai haƙuri a akan wannan sannan abu na ƙarshe na zuwa magana magana kan hawa dutse to shi mishkilan ma ba wai hawa wannan dutsen harfan da aka sani wanda ake ce masa jabalu rahama ba shi in yawon nan mutum zai takaita ya hau ma ƙarshen tafiya fata ne kawai zai zai sha wahala kan yanzu a yi mun kula da ake hajji yi. amma akwai masu neman duwatsu sai mutum ya je wani na neman zai ba dutse ba wasu sun kuma ba a harfa suke ba sai ka je ka wuni a can ka fita ta can kare ko mahajjata aikin haji amma sai baka yi aikin haji domin aikin haji harfa ne alhaji harfa aikin haji harfa ne mazan suna ya tsaya a kan wannan dutse da ake so dutsen arfa ya ce wa fasu ha huna wa a fasu kullu a mutu na tsaya nan arfa kawai na wani tsewa ne to arfan nan ba a sa mata alama a farkon ta da amma muna cikin jinin arba za mu hango wasu garin neman dutse dutsen arba sai su je wasu duwatsun daban su je rana ta faɗi musu a wurin su dangara to yana yana tabbatar muku wasu yakin hali ba sun je ya koma a cikin ne kawai saboda wasu a arba har rana ta faɗi musu a ƙasa saboda haka kada ka je garin neman dutse ka je kai asaran masu kai asaran aikin hali sai ta kawai na ka faɗa a kumburni ne da ne ka tsaya a nan kar ka tsaya nan ita za ka kai ka kaza shi ne aikin hali wannan abu ne ka bi shi kamar da ubangiji ta ya tsara shi to za ka samu duk amfani da ake samu a aikin haji muna fatan ubangiji subhanahu ta'ala ya karba mana ayyukanmu Allah subhanahu ta'ala ya samu wannan aiki lafiya kuma mu zama lafiya Lafiya ta ta karshe shi ne kalmi da hankali da ajihunka yan kudadenka kuɗi suka wata maka ba ba kamar yadda ya bane sannan galibi ina ga muku wanda yake fadda kudin sa shi ne wanda yake sawa alalita ba a lokacin da yake cikin a cikin harami dawa ka da ko sai shi kana kula da aure daga lokacin da ka fita daga harami ka sa wanzo ka lokaci kana tsawon lalita kana sa kuɗin ka a ciki garin kunce wanzo ka kaje ka kunce lalita kuɗin ka sai da shi ko a bandaki ko a wani ne ne to a gaskiya aljihun ka na wanzo ya fi tabbas a kan lalitan ka da kake sa kuɗin ka ciki duk mahajjacin da kaje kuɗin sa sun fata amma ka to ka tambaye shi a yanzu ka wata zai je a cikin lalitan sani. ne ya shiga ban da ya manta ko ya je abin da ya manta amma in kace lalle za ka ɗaure su to ka ɗaure su a kugun ba ka ɗora wajen ka a kansu kuma ka yi musu ɗaurin baya ba ɗaurin gaba gaba inda kake kunce wajen ka ba yawa to wannan gida ka zo kunce wajen ka ba za ka manta ka kunce shi amma galibi na tabbatar muku masu sa kuɗi a ka tuno da kuɗin su yake bata to ka abin nan ba kaman gajeren wando kana da ajiyar ka mai zai ka sa kuɗin kan babu ajiyar wando ka in kuma dole sai ka sa to kai kafa kafa da zai kudin ka za su iya bata a wannan abu ko a ban kai wanka ka manta ko gari kun ce wannan ka fi da shi ya faɗi ko ka ci wani ke ya faɗi na san je wannan ka bara ka manta shi a ban ba ko bara ka manta wannan ka akan hanya ya faɗi ta kuma ka rubuta shi amma lalikan ka zai iya faɗuwa to in kuma kudin ka suka bata a nan ma ka to gaskiya ka shiga ka shiga damuwa kwarai da gaske sai dai ne za ka yi a turo maka a turo maka wasu Allah ala ya samu dace Allah karba mana ayyukan mu ana sai dai kafin ka tsaya ga mutane idan za wanda suke da dola mm.